daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha sha shida, dubu bakwai da dari biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Juma'a. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarmu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau bayan haka nan akwai mu ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare to waɗannan da yarda Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan ko masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa kamar da muka saba kuma nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da ɗumuɗumansu. su. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na karanta muku labaran duniyar. To a kan labaran za a cewa Iran ta ce akwai yiwuwar ta cimma matsaya da Amurka amma idan Amurka ta daina barazana. china ta sanda da kara harajin kayakin da ake shigowa da su daga amurka zuwa kashi 125 cikin 100 yemen ta kai wasu harhar mayar da martani ga amurka ta hanyar jirganta a tekun bahar maliya tun suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas Wani babban jami'in diplomasiyar Iran ya ce akwai yiwuwar Iran ɗin da Amurka su cimma matsaya amma fa idan Washington ta daina barazanar take yi wa Tehran. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Iran mai kula da harkokin siyasa Majid Tarabanci shi ne ya bayyana hakan yau Juma'a inda ya ce idan har ɓangaren Amurka baya gabatar da batutuwan da ba su da alaka da bukatun Iran sannan kuma suke ajiye barazana. da kuma tursasawa a gefe guda to akwai war a cimma yarjejeniya jamhuriyar musulunci ta iran ta yi imani da tattaunawa da mu'amala bisa mutunta juna kuma duk wani nau'i na cin zarafi da cilastawa ba za a amince da shi ba taraban shi ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a wani taro da jakadu jami'an diplomasiya da masana da aka gudanar a cibiyar nazarin harkokin siyasa da tattalin arziki ta kasa da kasa da ke birnin belgrade jawabin nasa ne yana zuwa ne a gabanin tattaunawar da za a yi da tsakanin wato jamhuriyar musulunci ta iran da kuma amurka kan shirin ta na nukiliya na zaman lafiya da aka shirya gudanarwa a birnin muscat na kasar oman a gobe asabar shi ya jaddada aniyar iran na gudanar da tattaunawa kan shirin ta na nukiliya cikin lumana daidai manufofinta na mu'amala ya ce iran ta gudanar da tattaunawar nukiliya da china da rasha da kuma kasashen turai wato faransa jamus da kuma burtaniya a cikin 'yan watannin nan babban jami'in diplomasiyar na iran ya ce matsayin kasar ya ta'allaka ne kan kulla wato yarjejeniya mai kyau da kuma wato dangantaka da kasashe makwabta shi ya ce tattaunawa da mu'amala su ne mafi mahimmanci kuma su ne za su kasancewa dabarun magance matsalolin da yankin yake fama da su. al'ummar iran sun gudanar da zanga-zanga a fadin kasar domin nuna goyon bayan su ga gaza tare da yantar da shiru da kuma kasashen duniya ke yi al'ummar iran sun gudanar da gagarumin gangami a taron babban birnin kasar da kuma wasu garuruwa bayan sallar juma'a domin nuna goyon su ga falastinawa tare da allah wadda da kisan gillar da gwamnatin isra'ila ke yi a zirin gaza masu zanga-zangar dai na dauke da tutoci da da taken nuna adawa da gwamnatin amurka da gwamnatin isra'ila kan laifukan da suke aikatawa kan al'ummar palestine da basu ji basu gani ba sun bayyana goyon bayan su ga bangaren gwagwarmaya da kungiyar gwagwarmar palestinawa ta hamas tare da yin kira da a kawo ƙarshen kisan kiyashin da amurka da isra'ila ke yi a zirin gaza a cikin bayanin suna ƙarshe masu zanga-zangar a tehran sun ce sake dawo da kisan kiyashin da gwamnatin isra'ila ke yi na nuna rashin jin daɗin ta dangane da tsayin dakan gaza da kuma gazawar amurka wajen kawo ƙarshen rikicin da isra'ila ke haddasawa sun gargadi amurka da isra'ila cewa shirinsu na wato shirin da suke yi kamar tamakar wani mafarki ne na ganin cewa suna neman kawo ƙarshen rikicin na gaza ta hanyar ƙarfin tsiya sanarwar ta kuma jaddada cewa mayakan falastinawa a gaza za su ci gaba da yakin su har sai an kori 'yan mamaya daga falastinu baki ɗaya. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin Tehran. Kasar China ta sanar da ƙara harajin kayayyakin Amurka zuwa kashi 125 cikin 100 daga kashi 84 da ta fara sanarwa a ranar Laraba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen ke ci gaba da tafka rikicin kasuwanci inda ta ce yanzu aka fara. Beijing ta ce idan Amurka ta ƙara daga harajin ita ma za ta ƙara daga nata. a cewarta karin harajin da amurka ta yi mana ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da dokokin kasuwanci da cinikayya na duniya ya kuma saba da tunani da hankali china ba za ta yi aminta da rainin hankali ba in ji kakakin ma'aikatar hukun wajen ƙasar linjian tunda tun da farko ma'aikatar kasuwanci ta china ta bayyana kara harajin na amurka a matsayin kuskure a kan wani kuskuren lamarin da ta ce ba za a lamunta da shi ba a nasa bangaren kuma shugaban amurka donald trump ya zargi china da rashin girmama kasarsa kasar yemen ta kai hari kan wani jirgin ruwan amurka a tekun bahar maliya da makamai masu lunzami da kuma jirgin marasa matuka dakarun kasar yemen sun sake ci gaba da tunkara har wuce gona da iri kan sojojin amurka masu goyon bayan isra'ila tare da tabbatar cewa an sake kai hari kan wani jirgin ruwan amurka a wani sabon wato salon nuna rashin amincewa a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar juma'ar nan sojin na yemen sun ce makami mai linzami da kuma jirgin marasa matuka da narwa sun kai har ramuwar gayya kan jirgin ruwan amurka uss harry s truman da ke tekun bahar maliya an toye jirgin ruwa zuwa ruwa a wato don yin aiki a sahun gaba wajen kasancewar sojin ruwa na amurka a can sanarwar ta karar cewa hararen na yemen waɗanda suka yi amfani da makamai masu linzami da kuma jiragen samar samar tuka wani bangare ne na wani babban wato farmakin sojin haɗin gwiwa da ke da nufin kawar da jiragen yaƙi na abokan gaba a watan maris inda ya gabata ne dai amurka ta ƙara zazzafa hararen wuce gona da iri kan ƙasar yemen a wani yunkuri na dakatar da hararen kin jinin ƙasar isra'ila tun bayan da gwamnatin ƙasar ta kaddamar da yakin kisan kare dangi a zirin gaza a watan oktoba na shekarar 2023 ita ma ƙasar yemen ta zazzafa kai hare-hare na nuna goyon baya ga al'ummar palestinu a matsayin martani dakarun sun sake tabbatar da wato juriyarsu suna masu ikirarin kare wato al'ummar palestinu da nuna musu goyon baya a ci gaba da zaluncin da isra'ila ke nuna musu bisa goyon bayan amurka wato dakarun yemen dai sun kasance a sahun gaba wajen nuna goyon bayan su ga al'ummar palestinu tun dai a watan oktoba na shekarar 2023 ne da isra'ila ta fara kai farmaki kan zirin gaza a matsayin mai da martani kan harin bazata da kungiyar hamas ta kai wanda ya zo wa duniya da mamaki to jama'a labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ma da masu sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da za mu zo muku da taskar mu ta shirye-shirye muna nan da tafi da shirin bayan labarai bayan sa akwai shirin ko kun san sai kuma shirin duniyar mu a yau daga nan kuma sai shirin nan na muryoyin ko masu saurare. ma sauraro ga sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci kan haramtacciyar kasar isra'ila da kuma take kallon afirka a matsayin wurin da za ta tura falasinawa su zama 'yan kasa a can ni ne mustapha adam zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin a cikin watanni kaɗan da suka gabata wasu kafin watsa labaru sun sanar da cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta tuntuɓi wasu ƙasashen afirka da su karbi bakuncin falasɗinawan gaza su ba su mafaka waɗannan ƙasashen sun haɗa sudan Somalia, da somaliland lokacin da labarin ya fito a fili waɗannan ƙasashen sun fito sun kore cewa ba su ma da labari ko masaniya kan wannan batu dama dai an fito da labarin ne a fili ta hanyar kafin watsa labaru a matsayin wani gwaji domin yadda za a ga martanin da zai fito daga waɗannan ƙasashen to tarayyar afirka da ma ƙasashen afirka dai sa daga cikin na gaba-gaba a cikin duniyan nan wajen kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu da kuma duk inda wata cibiya ta ƙasa da ƙasa take batun falasɗinu to za a samu ƙasashen nahiyar afirka a gaba wajen ganin cewa sun kare su idan za a tuna a taron da aka yi na tarayyar afirka karo na 38 a watan fabrairu na wannan shekara an bayyana matsayin tarayyar afirka a kan batun falasɗinu da kuma shirin korar inawa daga ƙasarsu a bayanin bayan taro da wannan ƙungiyar ta fitar da shi ta ce shirin korar falasɗinawa daga ƙasarsu yana cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa sannan kuma ta ƙara cewa abinda da isra'ila fa take yi a yankin gaza da ma Falas inu kisan kiyashi ne da ya zama wajibi a hukunta duk waɗanda suke da hannu wajen aikata shi idan kuma za a iya tunawa a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ilan ta kai ƙoli wajen yi wa al'ummar Falas inu kisan kiyashi ƙasa afirka ta kudu ce ƙasa ta farko a duniya wacce ta kai ƙarar haramtaccen ƙasar ta yahudawa a gaban kotun manyan laifuka ta duniya lauyoyin wannan ƙasa sun shige gaba wajen gabatar da ƙara a gaban wannan kotu ta ƙasa da ƙasa a ƙarshe kuwa bayan da aka kai goro da mari an yanke hukunci a kan cewa tabbas haramtaccen ƙasar isra'ila abinda take yi wa al'ummar inu kisan shi ne kuma kotun ta umarce ta da ta kawo ƙarshen yakin da take to sai dai da yake haramtacciyar ƙasar isra'ila take da goyon bayan amurka ba ta bin dokokin ƙasa da ƙasa ta yi fatali da wannan wato kira illa iyaka dai sakamakon da yake a ƙasa wanda hayan da yake bibiyar 'yan sahiyoniyar shine da kotun ta ce a kamo mata firayim Minista benjamin netanyahu da kuma ministan tsaronsa yoav gallant da hakan ya sa zirga-zirga a duniya ta musu wahala to afirka ta haɗe tana kare falasinawa tun da falasinawa suka fara jan daga da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin kare haƙoƙinsu bayan ƙirƙirar wannan ƙasa kuma sauran ƙasashen larabawa suke goya musu baya su ma ƙasashen nahiyar afirkan sun shiga cikin wannan gwagwarmaya an yi lokacin da ƙasashen nahiyar afirka saboda goyon bayan wato ƙasashen laraba musamman ƙasar masar ta faɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan batun falasɗinu suka yanke alaƙa ta diflomasiya kakaf da haramtacciyar ƙasar yahudawa to saboda mafi yawancin waɗannan ƙasashen nahiyar afirka sun rayu a ƙarƙashin mulkin mallaka sun kasance masu tausaya falasɗinu a gwagwarmayar da suke yi wannan ne yasa a lokacin wato yaƙe-yaƙen da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi da al'ummar falasɗinu ake ganin ƙasashen afirka ta hanyar ƙungiyoyinsu suna fitowa su yi allah wadai da shi mataki na ƙarshe na afirka na ƙin amincewa da korar falasina da ƙasarsu ta hanyar tilasta musu hijira matakin farko yana nuni ne da yadda al'ummar wannan nahiyar suke a farke sannan kuma suka fahimci yadda ake zaluntar umar falasinu a mataki na biyu ko yana nuni da asarar da isra'ila ta yi da kuma yadda take fuskantar koma baya a alakata da nahiyar afirka kuma an waye gari yanzu an samu wani sauyi a cikin nahiyar ta afirka wanda ya sa aka samu wasu kasashe da suke ƙoƙarin toshe duk wata kafa da haramtaccen ƙasar ta yahudawa za ta ci gaba da yin kutse a cikin wannan nahiyar domin ba ta da bambanci da 'yan mulkin mallaka da suka shiga wannan nahiyar a shekaru baya to ƙarshen sharhin bayan labarin namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha ɗaya ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru arba'in da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan Afrilun shekara ta alif ɗari tara da tamanin da biyar. Enver Hoxha tsohon shugaban ƙasar Albania ya rasu banda kasar italiya ta mamaye albania a cikin shekara ta 1939 enver ya kafa kungiyar 'yan tawaye waɗanda suka ɗauke makamai banda italiya ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1944 enver tare da taimakon tarayyar soviet ya kwace iko da kasar albania baki ɗayanta bayan shekaru da faruwar haka enver ya kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar albania kuma ya ci gaba da ɗasawa da tarayyar soviet har zuwa shekara ta 1961 a lokacin da alaƙa sa da moscow ta fara taɓarɓarewa daga wannan lokaci ne kuma sai ya koma ga ƙasar china domin samun goyon baya da ta tagomashi da kuma taimako enver ya yi mulkin kama karya a ƙasar albania na tsawon shekaru 41 har zuwa lokacin mutuwarsa shekara ta 1985 sannan kuma tsarin gurguzu ya kawo ƙarshe a ƙasar albania a shekara ta 1992 har yanzu dai mutanen ƙasar albania suna tanawa da mulkin kama karya na enbar wanda ya yi a ƙasarsu da kuma suke kallonsa bakin mulki da ƙasar ba za ta taɓa mantawa da shi ba domin kuwa ba taba shaida irinsa ba a cikin tarihin ƙasar albania kamar da kuma a tsawon shekaru masu zuwa ba za a taɓa mantawa da shi ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau mirza shirazi masanan adabi ɗan ƙasar iran ya rasu an haifi shirazi a garin shiraz wanda yake kudancin ƙasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan kuma ya tafi birnin mashara arewa maso gabacin ƙasar inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na addinin musulunci na wancan lokaci mirza shirazi ya kware matuƙa a bangaren harsunan larabci turancin ingilishi da kuma farisanci sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangaren adabi da dai sauran ilmomi daban-daban na addinin musulunci sannan kuma dukkanin littafansa yana rubuta su ne a cikin tsarin bidika na waƙoƙi ba rasuwarsa an tattara waɗannan littattafai a cikin diwaninsa jimillar baitoci waɗanda suke cikin diwanin nasa sun kai baituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe kuma ya rasu yana da shekaru arba'in da bakwai a duniya masu saurare ko san cewa shekaru 811 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan afrilu na shekara ta 1214 miladiya aka haifi roger bacon masanin falsafa kuma malamin turancin ingilishi ya yi karatu sannan kuma ya koyar a jami'o'in oxford ingila da kuma paris bacon ya yi hidima a matsayin ferris sannan kuma ya shahara a bangaren ilimin kimiyyar halitta sannan kuma saboda wannan dalili ne aka ɗauke shi ɗaya daga cikin magabata a sabuwar hanya ta kimiyya ya yi imanin cewa kimiyya tana cikin addini ya yi imanin cewa kimiyya tana cikin addini a maimakon nuna adawa da wannan ilimi bacon ya yi imanin da cewa akwai hanyoyi guda biyu domin samun ilimi da hikima kwarewa da tunani kuma dole ne mutum ya kafa tunaninsa akan abin da aka sani don isa zuwa ga gaskiya sannan kuma bikan ne mutum da farko wanda ya tawaye ga coci da kuma camfi na kiristanci a lokacin da addinin kiristanci ke da tasiri a cikin sha'anin mulki da siyasa a nahiyar turai ana kuma ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin manyan malamai na tsakiyar zamaninsa waɗanda suka yi kakkausar suka ga hanyoyi na falsafar zamanin bacon ya mutu a ranar 25 ga watan satumban shekara ta 1294 yana da shekaru 80 a duniya ayyukansa dai sun hada da rubuta littafai daga ciki har da littafin nan nasa wanda ya shahara wato minus opus sannan kuma akwai littafin sa mai suna a summary of the study of the philosophy sai kuma littafin nan na study of the world masu saurare ko kun san cewa shekaru 416 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan shawwal na shekara ta dubu daya da talatin bayan hijira baha'uddin muhammad bin hussein al amuli wanda aka fi sanin sada shehul baha'i shahararren malamin addinin musulunci masanin fikihu sannan kuma masanin fadaki da lissafi ya rasu a isfahan an haife shi a shekara ta 952 bayan hijira a garin fa'alabak na kasar labanan a cikin iyalai waɗanda suke da asali na mutanen ƙasar iran mahaifinsa yana ɗaya daga cikin manyan malamai na zamaninsa da irin wannan ɗimbin baiwa da allah ya masa shekul baha'i ya samu damar kaiwa ga mataki na babban malami a cikin kankanin lokaci sannan kuma ya samu kwarewa a fannin ilimin fikihu tafsiri hadisi lissafi ilimin taurari adabi da kuma tarihi wannan fitaccen malamin addinin musulunci ya bar tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta su a lokuta daban-daban wanda masana tarihi suke kis cewa littafan da ya rubuta da hannunsa sun haura mujalladi 100 har ila kuma shehul baha'i ya rubuta wani salo na fannin fikihu da kuma fitar da hukunce-hukunce sauran ayyukan wannan babban malamin addinin musulunci kuma masani sun hada da rubuce-rubucen littafai a sauran bangarori na ilmomin addinin musulunci mafi shahara da gaske littafansa dai sun hada da hablul matin da kuma littafin nan na kashkol sai kuma tashrihul aflak da kuma littafin nan na khulasatul alhisab duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da abin da gwamnatin ƙasar amurka ta donald trump take kira executive order ko kuma dokoki na musamman daga fadar shugaban ƙasa wa'anda ƙarfinsu ya shafe ƙarfin dokokin kundin tsarin ƙasa tare da wa'annan dokoki daga fadar shugaban ƙasa hukuncin kotu kowace iri ce bai da tasiri shugaban ƙasa yana da ikon kafa irin wa'annan dokoki na musamman ne a lokacin da ƙasa ta shiga wani yanayi wanda kundin tsarin mulkin kasar ba zai iya magance matsalolin da suka taso a lokacin ba musamman idan suka shafi wato tsaron ƙasa ƙasar amurka wacce a baya take kiran kanta ƙasa mai 'yanci a duniya amma hali yanzu gwamnatin ƙasar amurka ƙarƙashin gwamnatin donald trump ta zama fagen fama ta yaƙar ɗaliban jami'o'in ƙasar masu goyon bayan falasɗinawa wanda hamshe kasar isra'ila tare da goyon bayan amurkan take kashewa ko kuma yi wa kisan kiyashi da kisan kare dangi a gaza da wasu yankuna a ƙasar falasɗinu da ta mamaye abin da ke faruwa a yankin gaza daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 na kisan mutane mafi yawan su mata da yara bai taɓa faruwa ba a wannan zamani. a kuma gaban idon kowa a duniya shugaba donald trump na ƙasar amurka ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka zango na biyu a farkon wannan shekaran sannan ya sami cewa an fara yakin tufanul aksa a gaza a lokacin da ya ci zaɓe sai ya yi ƙoƙari aka dakatar da buɗewa juna wuta na ɗan wani lokaci sannan bayan ya shiga fadar white house ko kuma fadar shugaban ƙasa sai ya ɗauko 'yan siyasa da attajiran yahudawa wa'anda suke tare da yahudawan sayoniya da kuma hamfikasar isra'ila ya kewaye kansa da su a nan ne ya sa hamfikasar isra'ila ta sabanta yakin tufanul aksa da nufin koran falastinawa kimani miliyan biyu zuwa wasu kasashen laraba ko kuma kasashen musulmi da suka amince su karbe su bukatar kawai ita ce wa falastinawa su bar wa yahudawan sayoniya gaza har ila yau a lokacin ne tare da taimakon ƙasar turkiya ƙasashen yamma suka kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na ƙasar syria suka ɗora ɗan ta'adda kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta da'ish a matsayin shugaban ƙasa har ila yau a daidai wannan lokacin ne dai shugaba trump ya kafa wa'annan dokoki wa'anda ake kira executive orders don fada da ɗaliban jami'o'i da malamansu wa'anda suka maida jami'o'in nasu cibiyoyin goyon bayan falasɗinawa a amurka saboda haka ne dai wani ɗalibin jami'a mai fafutukan goyon bayan falasɗinawa ya shiga da ƙara a gaban wata kotu a amurka don fada da wa'annan dokoki wa'anda shugaban ƙasa donald trump yake kafawa don fada da ɗaliban jami'o'in ƙasar da malamansu masu goyon bayan al'ummar falastinu da ake zalunta a zirin gaza shi ɗalibin ma dai yana jin tsoron cewa wa'annan dokoki wa'anda shugaban ƙasa yake kafawa wata rana za su iso kansa jami'ar columbia da ke birnin new york na ƙasar amurka da ita ce jami'a ta farko wacce ta fara zaman dirce a wani farfajiyar jami'ar bayan fara yakin tufanul aksa a gaza a shekara ta 2023 kafin shugaban trump ya shiga fatar white house dai tsohon shugaban kasa wato joe biden ya sa jami'an tsaro sun kama dalibai da malamansu da dama a jami'ar ta columbia inda aka gurfanar da wasu daga cikinsu a gaban kotu tare da tuhumar suna kin samawa wato yahudawan sayoniya a duniya wanda hakan laifi ne a ƙasar amurka daga cikin wa'anda wa'annan dokoki suka shafa akwai wani ɗalibi da ake kira momodu tal ɗalibi mai karatun digiri na uku wato phd a jami'ar ivy league na ƙasar ta amurka wanda ya bayyana a cikin shafinsa na x kan cewa yana ƙoƙarin ficewa da ƙasar amurka saboda barazanar korarsa daga ƙasar al'amarin goyon bayan falastinawa a jami'o'in amurka ya kai ga hatta ɗalibai wanda suke da takaddun zama 'yan ƙasa wato green card da kuma wa'anda suka daɗe ma suna zama a ƙasar suna fuskantar barazanar korarsu daga ƙasa ta amurka matuƙar sun ci gaba ko an kama su da laifin goyon bayan falasɗinawa da kuma ƙin yahudawan sayoniya muhammadu ɗan asalin ƙasar gambiya ne ko kuma british gambia ya yi allah wadai da gwamnatin shugaba trump saboda wa'annan dokoki wa'anda suka yi watsi da muhimmanci da tasirin kotuna a ƙasar amurka tare da hujjar cewa wa'annan ɗaliban da malamansu barazana ne ga wato tsarin tafiyar da al'amuran harkokin wajen ƙasar amurka da kuma tsarinta da muradunta a ƙasashen waje. shugaban trump ya kai ga a rage dala amurka miliyan 400 rabon jami'ar columbia saboda tilastawa shugabannin jami'ar dirar mikiya akan ɗaliban jami'o'i wa'anda suke da ra'ayin goyon bayan falasinawa mamadu ya ce wa'anda suka zaɓi yin shiru a irin wannan lokacin ko da kuwa 'yan asalin ƙasar amurka ne to su kwana da sanin cewa nan ba da daɗewa ba za su fuskanci matsaloli da dama daga cikin wannan matsaloli hadda korarsu daga ƙasar da aka haife su ko kuma aka haifi iyayensu a cikinta ya ce waɗanda suka zaɓi yin shiru a gaban kisan ƙaren dangin da ake wa falasinawa a gaza to su kwana da sanin cewa su ma ba su tsira ba don waɗannan hukumomi suna iya sauya komai a ƙasar ta amurka faɗin albarkacin baki zai zama mai fuska biyu idan ba yahude ne ko wanda suke tare da su ne suka yi haka to suna da dama yin haka amma mai goyon bayan falasɗinawa ko wani mutum da aka zalunta idan ya yi magana to ba faɗin albarkacin baki ba ne a wajensu laifi ne a irin wannan gwamnatoci Da haka ya ce dole ne wa'annan su tashi tun lokaci bai ƙure musu ba don kawo ƙarshen mummunan hanyar da gwamnatin trump ta ɗauka don takaita 'yancin 'yan amurka wa'anda ta fara da 'yan jami'ar columbia da sauran jami'o'i wa'anda suke nuna rashin amincewarsu da abin da gwamnatin take yi na taimakawa hamsin kasar isra'ila da kisan kiyashi a gaza. ya ce danne haƙƙin ɗalibai wa'anda suke goyon bayan falasɗinawa masomi ne ko kuma ƙofa ce ta shiga haƙoƙin amurkawa daban-daban nan gaba musamman wa'anda suke adawa da gwamnatin amurka kan tallafawa hamshin isra'ila da take yi a yaƙin da take yi a gaza rahotanni sun bayyana cewa ya zuwa yanzu gwamnatin trump ta soke visa ko kuma takardun zama ɗan ƙasa na ɗaliban jami'o'i fiye da ɗari uku saboda goyon bayan suka ga falasinawa da kuma ƙin laifukan yaƙi da kisan kiyashin da haramci ƙasar isra'ila take yi a ƙasar falasinu musamman gaza an nakalto sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio wanda ya shahara da irin kusancinsa da ƙungiyar ipac ta yahudawan sayoni a amurka yana kare abinda gwamnatin trump take yi inda yake cewa muna da 'yanci kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da shi na fidda duk wanda muka ga dama daga mu masana da dama sun bayyana cewa abinda gwamnatin amurka take yi a halin yanzu dangane da masu goyon bayan falasinawa a jami'oyin amurka ya mai da ita amurka ba kuma ƙasa ce wacce masu ƙwaƙwalwa wanda suka yi fice a fannonin ilimi daban-daban a duniya suke sha'awar zuwa ba saboda take hakkin ɗaliban jami'o'i da malamansu da gwamnatin take yi kuma wannan zai yaɗa ƙiyayya ga ƙasar ta amurka a cikin zukatan masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban a duniya sannan daga ƙarshe wannan zai mai da amurka baya a ci gaban ilimi sannan ya maida ita baya a ci gaban tattalin arziki a kasashen duniya daraktan kungiyar american civil liberty union wato ben weiser ya yi wannan nazari dangane da abubuwan da ke faruwa a jami'o'in amurka yana cewa akwai wani abu wanda yake damuna kan abubuwan da ke faruwa a jami'o'in amurka a halin yanzu wato abin da ke faruwa saƙo ne ga dukkanin masu hazaƙa a duniya masu fatan gudanar da bincike a cikin 'yanci su kuma bayyana ra'ayinsu da suka gano masu zurfin tunani a duniya kan cewa a halin yanzu jami'o'in amurka ba kuma amintattun cibiyoyin ilimi ba ne kamar dai jami'o'in amurkan suna cewa a halin yanzu ba ma buƙatar ku a musamman idan sun saba wa aƙidarmu ta goyon bayan wanda ba ma son so a duniya gaskiya ne kowace ƙasa a duniya tana da 'yancin soke visa da takardun zama ɗan ƙasa ga duk wanda ta ga dama amma abin tambaya ita ce akwai ƙwaƙwaran dalilin yin hakan mafi yawan ɗalibai da kuma malaman jami'o'in amurka dai sun damu da yadda gwamnatin amurka ta shiga dumu-dumu cikin kisan kiyashin da kasar isra'ila take yi a gaza da sauran yankunan ƙasar falastinu da aka mamaye amurka na gaba wajen samarwa kasar isra'ila makamai da take kisan kiyashi da ba a taɓa ganin irinsa a wannan zamanin ba a wannan kisan kiyashin da munafuncin amurka da kuma nuna fuskoki biyu a abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama da kuma kare haƙƙin mata da kuma kare haƙƙin yara da kuma kare haƙƙin faɗin albarkacin baki ya fito a fili a wannan karon don ya zuwa yanzu sojoji hamsin kasar isra'ila sun kashe fiye da falasɗinawa dubu hamsin a gaza kaɗai sannan mafi yawan su mata da yara ne wanda yake da wannan jinin a hannunsa ta yaya zai yi wa wani ko wata ƙasa magana dangane da wa'annan al'amura shekaru biyu da suka gabata gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin da kuma na ƙasashen yamma tare da dogaro da kare haƙƙin bil'adama sun goyi bayan bore mafi muni da aka yi a jumhuriyar musulunci ta iran dangane da cewa wai jumhuriyar musulunci ta iran ta kashe wata mata wacce ake kira masa amini saboda ta ƙi ta sanya hijabi musulunci mace guda ce ta mutu shi ma ana zargi ne don babu shaida a fili na cewa da gangan ne jami'an tsaro masu kula da hijabi a jumhuriyar musulunci ta iran suka haddasa mutuwar wannan matar mai suna masu amini amma gwamnatin amurka da kuma na kasashen yamma suka cika kunnen mutanen duniya kan cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana take haƙƙin bil'adama tana take haƙƙin mata tana hana mutane musamman mata 'yanci a ƙasar da haka ƙasa ce ta 'yan ta'adda wacce ba ta cancanci ta jagoranci jumhuriyar musulunci ta iran ba da haka kuma suka halatta wa kansu shigo da makamai cikin ƙasar iran don tallafawa masu bore su kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran amma a halin yanzu waɗannan ƙasashe su suke taimakawa hamdar isra'ila a kashe mutane dubu hamsin da sunan wai gwamnatin ƙasar ta isra'ila tana kare kanta ne daga waɗanda ba sa ɗauke da makami kama daga mata da yara da tsoffi da sauransu a ƙasar falastinu da aka mamaye sannan idan mutanen ƙasar amurka musamman ɗaliban jami'o da kuma malamansu suka tashi suka yi bore kan laifukan yakin da kasar isra'ila take aikatawa a gaza wannan kam ƙin yahudawa ne wa'anda suke kare kansu daga wa'anda ba sa ɗauke da makami fuska biyu ya fi wannan sannan wani abin lura a boren da ɗaliban jami'o'in amurka suke yi suna neman a tabbatar da dokokin amurka ne kuma ba su lalata komai a cikin gine-gine da kuma kayakin jami'o'in da suke zanga-zanga ba amma kuma a soke bizar su a kuma kwace takardun zaman su 'yan ƙasa a kore su daga ƙasar fuska biyu ya fi wannan to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan za dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agaris ne ke muku lale habin a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku jamhuriyar musulunci ta iran ta tabbatar da kalaman da shugaba donald trump na amurka ya yi cewa za ta tattauna da amurka a ranar asabar game da batun shirin ta na nukiliya ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce za a yi ganawar ne a oman kuma tattaunawar za ta kasance zakaran gwajin dafi game da aniyar amurka tun da farko dai trump ya yi barazanar amfani da karfin soji kan iran sai dai iran din ta ce ba za ta tattaunawa ba bisa matsin lamba ko barazana ba. To wannan shine maudu'in namu a yau. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. A sashen Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da maganar Jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron rabiu ta Afirka. Kudangance da wakatar tattaunawa da za a yi a Oman tsakanin hukumomin Iran da na Amurka akan nukiliyar Iran. To gaskiya mu dai na farko muna adda Allah abin ya sa a tattauna lahiya a kare lahiya. duba da irin jan namijin kokari da iran ta yi na ganin ta jajirce ka'in da na'in na cewa nukiliya ta ba wai nukiliya bane ba na tashi hankali nukiliya ne na kare kai kuma a hakikanin gaskiya iran ta taimaka mu mu duniyar musulmi duba da cewa ta yarda za a je a tattauna nan saboda in iran ba ta yarda ba akan waga tattauna da za a yi to duk irin har haren da za a zo a kai ma iran wallahi tallahi ina tabbatar muku da cewa iran ba za ta wahala ba sai dai kasashen musulmi su wahala musamman irin munafukan musulmi da suke goya ma yahuda gidi da amurka gidi muna fata allah ubangiji ya sa wannan tattaunawa iran ta yarda a yi ta duba da cewa iran ita take da jagoranci ita take da wuka da nama kuma iran tana iya ta kare kanta a kowane hali aka shiga a waga duniya Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamina Gwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To muna godiya da wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu hakika wannan tattaunawa da kasar Iran za ta yi da Amurka domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ke tsakanin su Hakika wannan abun farin ciki ne daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu na gode biyo taron Jamhuriyar Musulunci. Mai magana Bilyamina Gwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da farko dai sunana Suleiman na jihar ɗan kabuka tun kwakwar ta shafafa a nan jihar da makaran daga nan jakuri Nijar. Mamba ne a ƙungiyar masu kiyaye tsoron radio na Afirka reshen jihar da magarin da ma Afirka baki ɗaya. To dangane da tattauna da za a yi da Iran da Amurka ni gaskiya ba na goyon ba kuma bai kamata ma wata ƙasa ta hana ta hana ƙasar wata kasa da zo ta hana kai abin da ta saboda babu hujja babu dalili duk duniya ko kowace kasa tana da intin ta abin wannan a da ne a jahiliya aka wani abu kuma an waye za an ci gaba duniya ta ci gaba eh, yanzu kowace kasa tana daidai kamar inda wani kamar inda kamar an tsoka inda kamar an ce inda irin ta tsoka na amurka ne shine amurka ya ke kuma mataki a kan iran ko kuma a ke amurka kin ke tsokanin iran to iran tana iya ɗaukar mataki a kan amurka wannan shine ne farmasiyar ƙasa da ƙasa a duniya yawa da haka wani tattauna wani a hana iran wani wani kera makamashin nukiliya na duniya don waye mu saboda mu iran mu san ita mu saboda musulmi ma take take take to ta kirkira saboda ta kare musulunci kenan muna goyon bayan ta akan wannan ta kirkira wannan makamashin nukiliya insha Allah kuma Allah ya ubangiji ya ba ta sa ita kuma amurka allah karya ta allah je wargaza na gode ni ne naku sai manaja an kafa kawo tun kofar tasha babbar jihar da magarin daga nan jamhuriyar nijar ba ni a kungiyar masu kiyaye tsoron radio na afirka reshe jihar da magarin baki da salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Iran da ke jamhuriyar Musulunci da farko sunana Malam Kabiru da ke maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah wannan tattaunawa da za a yi tsakanin Iran da Amurka dangane da abin wanda da ya shahi nukiliya su to ni dai ina jawo hankalin iran ta yi hankali ita amurka ya eh, kuna ce ta jawo ka ga jiki ta san ka sai zuwa gaba ta san yadda za ta yi ta lankwashe ka wannan ba karamin aikin ta bane ba da haka nan suka ma iraki da haka nan suka ma libi da haka nan suka ma siriya yanzu da ma abin da ya saura gare su iran ne su si hankali duk da yake iran din ita ma ba kan wallasa ba ce kuma ta san ba ta yarda kuma ta san kowace ce amurka kamar ra'ayi ku tambaye mu to ta yi hankali dai don mun ƙasar amurka duk lokacin da ta yi kuduri ga wani abinta to in ba cimma maguri ta yi ba to ba ta iya barin kan abin na gode mai magana malam kabiru da ke nan mara dan gurbi kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maradi assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku mata alkhairi da fatan allah ya ƙara ɗaukaka hakikanin gaskiya game da tattaunawa tsakanin amurka da kasar mu Iran to gaskiya bai zo mana da mamaki ba amma mu mun san abin da ba zai yiwu ba ne ba mu tattauna wannan ba wani guri da za a tattarar a tsakani saboda ba yahudi da ba sare maki Allah maki mai zo maki musulunci babu wata tattaunawa da za a yi wadda yake har a ce an samu biyan bukatar zaman lafiya a duniya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci malamai suke gaya mana cewa babu amana tare da su to kuma hakan ne babu wata tattaunawa da za a yi a tsakani a ce an cimma buri na zaman lafiya babu shi tunda ba masu neman zaman lafiya bane ba mu mun san ba za a samu ba to masu sauraron mu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran inda a yau shirin ke jin ta bakin ku game da tattaunawar da za ta wakana tsakanin Amurka da kuma Iran a ranar Asabar mai zuwa a kasar Oman a game da shirin nukiliyar Iran na zaman lafiya malami na gaba sai ka sha miji Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Iran da ke birnin Tehran kuna magana da Halilu Musa daga Maraɗi a ɗan tsoho a jamhuriyar Nijar. To muna muku fata alkhairi gaskiya wannan tattaunawa tana da bada mamaki. Ka duniya duniya ba ta da mutunci. To idan aka dubi wannan tattaunawa ta ɓangarori guda biyu da Iran da Amurka. ka wannan abu yana bada mamaki. idan kuka duba ko gani a tsarurrukan da ake yi a duniya turai kasashe da dama suna da nukiliya asiya in ka dubi kasashen asiya duk suna da nukiliya amma gabas ta tsakiya da afirka su ba a yarda ba su mallaki makamin nukiliya kasancewar su musulmai ne kuma al'adunsu da wasu ɗabi'u irin nasu sun sha bamban da na turai suna ganin kamar za su yaƙe su kuma su suna da shi ni ina da abu amma kai ban yarda ka mallake shi ba shine akwai bada mamaki to Allah sa a dace Allah ya sa a dace Allah tabbatar da alkhairi na barku lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. BOH Hassan barka muna gaishe ku. Eh, ni a nawa ma ra'ayi kan mata tattauna ma da Amerika Hassan barka. Saboda Amerika mutane ne kamar mu su suka ba kansu bisans. Su ba su dama su su yi nukiliya. dan duniya ana can cikin jaliya Allah ya taimake su ya ba su ilimi sai da su mulki wanga shari na nukiliya su da sauran kasa kamar Rasha dole ne dole ne Allah ya yi duniya shi bayo bane yake yin kasashe masu karfi an yi rum an yi girka grace an yi egypt an yi pers waɗanga kasashe duk su yi karfi lokacin su lokacin jahiliya can da duniya ta da to sai yanzu su za su za su su mulki nikiliya in ana so iran kar ta yi kilar isra'ila ta bata nata ni dai abin da ra'a ni ba da ra'ayi kamar kar ta ba ma dama iran ta raka tattauna da shi ma wanga wanda ya kashe kasim suleimani ni ne na ba wanga ra'ayi na a ga a mun da shi ga tsofo na iran wanda ya gama kai da yawo suna kashe musulmi mu na yan uwan mu ikhwanul iman a gaza ana kashe mutane mata da yara duniya kowa na kallo suna kiran su masu kare hakkin na adam ne kafin Allah ya karya su kuma lokacin na zuwa wallahi alazim bi iznillahi ta'ala san barka sun sani mun sani Allahu akbar albarkaci annabi muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi kai ba su dama kai tattauna donald trump tun da kashe kasim sulemani in ana so a tattauna tsofo ya ce isra'ila ta bata armin nuclear kinta gama ta tsakiya su fudda nasu eh kuma su ma amurka su yi armin nuclear kinsu suka ka turki suka ka ina ina saboda rasha ko saboda iran kasar yana mana wayo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran radio musulunci muna jin daɗi da kuke da ba mu dama muna shiga cikin tattauna ra'ayoyin da duk kuke to mu dai wagga tattamna da za a yi muna goyon bayan ga iran ta daga ma amurka kaf domin amurka ƙasa da yawa ta bi to ko da yake ita lalle lalle iran ba kan wallasa ba muna fatan musulmi ya tsaye ayin daka bisa abun shi assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu bai wa hausa fatan kowa da kowa na lafiya daga warko kuna tare da umaru musa daga nyame fatan kuna lafiya to wannan tattauna da za a yi allah ya sa a yi ta lahiya a kare lahiya amma hwa amma hwa amma hwa ba yahuje hwa dan jin mana da dan jin mai dan jin mana da dan jin mai iran kar ta sassauto bisa ra'ayoyinta ta tsaya kai da hwata ta tsare kanta allah ubangiji ya tsare ta ta tsaya da kafafunta ta tsaye ta tsare kanta allah ya tsare ta dan duwar ka gaba ba wude babu na kwarai ga iccen kabari dan jin mana da dan jin mai tashi a yini lafiya kuna tare da umaru musa daga jami assalamu alaikum sashen hausa jamhuriyar musulunci ta iran magana sagir isaka wanda kira baban salmai dama garin jamhuriyar nijar to hakika wannan al'amari na tantamna tsakanin amerika da iran waya akan al'amarin makamman nukiliya ina ganin wannan abun ya zama na daga bangaren amerika kawai renin wani ne cikin ma iran saboda haka ni na bukatar hukumomin iran su fahimta cewa wannan kera makamin nukiliya yancin su ne kuma duniya a yadda take nuna yanzu baka ma samun zaman lafiya in ba ka yi wani abu wanda ake tsoron ka saboda haka ni a jahar gaskiya ina goyon bayan iran ta ci gaba da shirin ta na nukiliya ta tabbatar da shi saboda haka ko za ta samu ta kare duniyar musulmi da ita kanta saboda haka babu wani manuwa ta kirki da amerika gare ta akan wani tantamnawa kawai rena hankali ne take ma duniyar musulmi ma da iran ke daya saboda haka ni a gani na inda iran za ta bi shawara ta kawai tantamnawa ma ba za ta yi ba kawai tarihi wata tantamna kawai saboda haka yadda amerika take da makaman nukiliya da sauran kasashen duniya ita ma irin ta mallake su ko da ta zauna a duniyar nan lahiya ita ma ana tsoron ta saboda abin da ke nunawa a duniyar wannan ta yanzu kenan assalamu alaikum mai magana sagira isaka wanda ke da magaram yahudiyar nijar assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na radio iran mai magana hassan alhaji umar daga angon sabon gari da magaram jamhuriyar nijar na so ku bani dama san tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wangarana rana to wannan tattaunawar da za a yi tsakanin amurka da kasar jamhuriyar musulunci ta iran to gaskiya wannan tattaunawar muna fatan ubangiji allah sa ta aiko huda mai ido kuma muna kira ga shi shugaban kasar iran a yanzu dai ita ce ƙasa ta musulmi wadda muke tunani ta mallaki wannan makamin na nukiliya kenan ta jajirce ganin cewar ta rike wannan makami nata na nukiliya saboda su ma sauran kasashen barazanar da suke ma kasashen duniya duka akan suna da wannan makamani na nukiliya kenan ya kamata a ce iran ita ma nata makamin ya zama a kan daidai na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga ango sabon gari da makarabcin burin assalamu alaikum radio na jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu yahaya dan nijar daga fati kisan kwara tare nigeria wannan tattaunawa da iran za su yi da amurka dangane da makamin nukiliya na iran kuma za ta kasance zakaran gwajin dafi to wannan tattaunawa muna fatan a yi ta cikin lafiya kuma ta wanye cikin koshin lafiya kuma muna fata a yi ta yarjejeniya ta musamman wadda babu cuta babu cutarwa muna goyon bayan ƙasar iran amma bisa ga abin da zai kasance mata mafita da mafita zuwa ga dukkan kasashen musulmai kuma muna kira ga iran kamar yadda take ƙasa jajirtacce ƙasa kuma kasa ta musulmi dukkan abin da bai daidai da tsarin musulunci ba kar ta yarda ta ɗauki wannan tsari muna yi muku fata na alheri rediyon jamhuriyar musulunci ta irin malam hassan barka mai gabatarwa ina yi maka barka da wuni ina yi maka barka da wani lokaci da kai da ma'aikatan ka mai magana salisu yahaya dan nijar daga ke san ido state lafiya ji ido ido lafiya ji local government sako na gaisuwa da fata na alheri daga jihar kwara ne to masu mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa